بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع آثارهم إلى يوم الميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا magana ne kan ɗalibai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam samarin da Allah ya zaɓa domin su taya manzansa isar da saƙonsa a bayan ƙasa mun kwararo bayani akan mutum biyar wa'inda suka yi kama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta jikinsa da kuma ɗabi'unsa mun yi magana a kan jafar har inda muka zo tikewa yi shahada Allah ka nema kuncinsa da darussan da abin ya bar mana da karamci irin na sahabai da soyayyar juna da sarar zumunci ko da mutum baya rayu akwai zumuncin da bai saduwa sai da kai kai za ka sadu zumuncin in ba kai ba yankewa yake yi tsakanin mahaifiyarka da kawarta tsakanin mahaifinka da abokinsa yanzu kai ne za ka isa da wannan zumuncin domin wannan ya rasu wannan ya rage idan ba kai ba ba za a sadu zumuncin ba mu na abu sufiyan radiyallahu ta'ala anhu sahabi ne da ƙarshe mutumin da ya har dangantaka da ma'aiki ta wajen fuskoki biyar sallallahu alaihi wasallam na daya yana daga cikin wayan suka kama da shi a jikinsa wanda har masu dundumi idan sun gan shi suka ɗauka annabi ne sallallahu alaihi wasallama na biyu sau'in juna ne shekarunsu mutakariba ne idan an ce sa'a ba sai wanda aka haifa ba rana guda su biyu a'a ana iya sa matsan haife ka bara wani bana ya zama abokinka idan dai matakar an yi zamani tare shi kenan ya zama abokinka abu na uku shaƙiƙin abininsa ne ba wa haihuwa kaɗai ba a abokan juna ne na ƙud da ƙud masana sirrin juna wanda ko kiyama in ta tsayu idan mutum ya sha azaba ya wahala ba ya kiran kowa sai abokinsa don aboki kan yi maka hidimar da ko iyayenka ba sai maka abu na gaba sun sha nono ɗaya na halittar sa'adiyya ita ni wannan kuma ta ni wannan abu na gaba suna dangantaka da juna domin mahaifin abu sufyan haris kenan da mahaifin ma'aiki lama abdullahi kenan su guda shi ne abdulmuttalibi so abokan juna ne sosai amma da gaskiya ta zo sai ta raba su biyu kina a ce tsabagen abokantaka wacce ke ɗorewa ta amfani mutum kowace iri ce matuƙar ba imani ba ta da amfani shi ne ƙur'ani ke cewa al'akhilla ka ga abokai ka ƙawaye matarka da matar waccan waccan da waccan haɗuwar jami'a ko haɗuwar lesin a secondary school da yamma ko haɗuwar kaza duk bai da amfani matukar ba Allah aka yi tsoro ba a cikin dangantakar ko kawancan nan bayan Allah an ba manta ba mun tsaya a shafi na inda nake cewa Abu Sufyan lokacin da ya tada shaidanin waƙarsa idan yana waƙa ya iya zambo saboda mawaƙi ne babu abin da bai faɗa ba akan ma'aiki sallallahu na ce muku a lokacin nan ka ji tsoron gabar wanda ya san ka wanda ya san ka san sirrinka idan yana gawa da kai ya fi iya tona maka asiri wani abin da kai tun kuna yara to yana iya tona maka asiri bayan ka girma idan kuna gaba da shi zai yi kakanka na biyu kan waye kawo sai da ba in najeriya ba ne to bai tashi tona maka asiri sai ya zama fatin ku ba ɗaya bane ya ce a yi bincike a kai ba ɗan ƙasa bane to kai ɗan ƙasa wacce ƙansa kawo ka haka da ka ji zancen da babu dalili daga wajen Allah babu komai san rai ne kawai abu su biya ya faɗi mangado kala kala akan mahaifi na zambo da wulaƙanci da izgilanci ba abin da bai mishi ba gashi nan وقالت العداوة أبي سفيان للنبي صلوات الله وسلامه عليه حتى قاربت عشرين عاما wannan gaba ta yi tsawo turan da aka aiko annabi a garin makka sallallahu alaihi wasallama abu sufyan ne ya kulle ragamar gaba ne suke bugawa ba dare ba rana duk wata fitina ta kisa ko ta wahalarwa ko ta wulakanci in ka duba akwai hannun abu sufyan a ciki haka suka yi tayi suka yi tayi har tsawon kusan shekara ashirin shi dai annabi bai bari ba shi ma bai bari ba shi ma Allah ba wani abu ne laifinsa laifinsa ɗaya ne ka zo da sabuwar da'awa maimakon ka yi taka mai tamu kowa ka yi aibanta kowa sai ka ce a a tamun nan aka yi ta wata za'a taka ce kaɗai za a je gidan aljanna to shi mai bautar barna abinda bai so kenan ko mai ra'ayin kansa abinda bai so kenan har yanzu hagu ne ka ce nawa bai da kyau dole in bana wa'in naka aina ake rikici da za ka rike naka rike nawa ba za mu rikici ba wani bana ce a sai kun bar naku kana kuke iya samun cin nasara لم khilala hadar ban min دروب kaidi. da rasul sallallahu alaihi wasallama illa fa'alahu abu sufyan bai ba wata kwarkwada ba ta makirci wanda za a iya kaiwa a hada manzon Allah tugu sallallahu alaihi wasallama in dai za ta kai ta aiki a kada annabi to sai yayi wala sinfan min sunufil adha lil muslimina illa istaraha wa ba'ahu bi ithmihi bai bar wata wani yanki ko wata kala ta cutarwa ba daga cikin kalolin cuta face sai ya aiwatar da abin akan musulmai saboda ka musulmai a zamanin nan sun sha wahala azaba kala kala wata azabar da ake mutane kamar yan gwanta nama to duk kusan irin ɗiban wacan ci ta kai za a sa ruwan zafi kamar da aka yi masu abu basira a kama kan gashin mace a tsoma kan a cikin ruwan zafi tafasashe kana a cire kan a sake mai da shi fatan abin da ake so kawai ka ce ka warware kalmar la ilaha illallah wannan musuluncin wallahi ba haka ya zo nan ba jama'a sun sha wuya da yawa a shekaga talaucin zuciya ne da lalacewar abin kauna da dan adam har yake iya barin Allah ya kama wani Da dan adam ya bar manzon Allah ya kama wani abu ko ya ɗauka a'a Allah ba zai iya ba waye shi dabarar ce ke iyawa shi san ya haye kuɗi a lokacin da Allah bai sani ba ne zai baka cin nasara akan haka yayi yayi duk inda kaga an yi wani abu to Abu Sufyan shi zai ja gabara wannan aiki wa qubayl fatahi makkah bi qalilin kutiba li abi sufyan an yuslima dab da budewar maka a shekara ta takwas bayan hijira dab da wannan lokaci an rubuta ma abu sufyan wasiƙa abinda ake bukata kawai kai imani kawai shi kenan ba ka bukatar dogon zance duk wasu kunda ma'aiki ya rubuta idan kun duba hadal habib za ga wasu kala kala zuwa da sarakuna ba ya bukatar dogon bincike kawai cewa ke aslim taslam yutikallahu Allahu ajr marratayn kai imani ka kubuta Allah zai baka sakamako kala biyu dawa dawa kai da kai imani za a biya ka sannan wa'inda suka yi imani sakamakonka a matsayinka na shugaban direbobi su ma za a biya su duk wanda ya imani ma'ana da tunanin kai ke imani ya bi ka to za ka samu da aka shi yasa kullum ka zama ma'ana makamashi na hura alkhairi a cikin mutane ka zama makamashi na yin alkhairi tsakanin mutane kar ka zama kayan cuta wadda ba ta da amfani a kanka ko akan 'ya'yanka duk ta gaba ta fitina banda kai a cikinta amma duk ta gaba ta alkhairi to ko baka nan ka ce kana ciki abu hanifa ko in ce imamu shafi'i ƙa'idar da ya tsora ma kai shi duk inda hadisi ya inganta a duniya to hanya ta ina cikin wannan wurin ina nan ko da bayan shine idan sahan hadisu ko huwa madhabi ko bayan da ka karanto wani wuri ka ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya inganta daga bakin shi ana iya wanka ayi alwala wankan janaba to ko da baka abu imamu imamu shafi'i ba ka ce haka shi ma ya yarda haka shi ma yana ciki ba gan shi ba bai ganka ba amma ka ce hanyar ce to duk wani mutumin kwarai ko a garin nan ya yadda in dai hadisi ya inganta yana bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka bukatar ja'in ja'ana to wannan bayan Allah a haka ake dab da za a yi wannan bude makan nan aka aika mai to imani wa kan ismihi li islamihi qissa mutiratun Wa, wa ta har ko ce ba zai yi ba? Ka na ɗan ka har asfawar a buci fiya ne musulunta, kisa ce mai motsa zuciyar mutum, kisa ce ɗan tarihi, malaman tarihi sun rubuta da yawa don su ne na kala su na kaito su kai can. don inda ba malamai in ji imam malik ya ce kaifa na kunna hannu da ba malamai ba ɗaliban ilimi ya zama zama Gina cewa falatar kulirajul nafsihi alhaditha an ƙisati islami mabar abu sufyan ya ba mu labarin ya aka yi musulunta ku to mu tafi fashuruhu fiha biha a'amat wa wasfu laha adaq wa asdaq yanda yake ji tunda shi yayi abin zai fi kowa iya bayani yanda ya siffanta labarin yanda ya musulunta zai fi komai tantakewa tattace hanyar kuma zai fi kowa iya faɗin gaskiya akan musuluncinsa ƙala abu sufiya ne ya ce lamma staƙama islam wa ƙarra ƙararu yayin da musulunci ya tsayu digadigansa suka yi daidai a bayan ƙasa ma'ana yanzu ya fi ƙarfin kora a duniyar mu ta yau duk wanda ya ce maka ƙarni kaza ba musulunci karya yake yi, ka gaya mai ka ce karya kai so ɗari har duniya ta naɗe sai an samu masu cewa la ilaha illallah dab da za a zo ƙarshen duniya ne duk wasu masu iman suke mutuwa ga hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun ala amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah duniya haddo karshe al'amarin Allah ya zo mutuwa kenan ba za ka rasa al'umma ba ko da dai da yawa ko da ba da yawa akwai na kirki yan kaɗan to kuma dama sunnar Allah a bayan ƙasa shekaru sun fi yawa duk inda ka rika za a ce maka walakin na aksar nasi la la ya hatadun la la la kenan duk wanda ka ce mai la to ai ba mutumin kirki bane amma in kaɗan ne na kirki to ga wani hadisi kuma can wanda yake cewa idan ƙarshen duniya ya zo za a waye gari ba mai cewa Allah bayan kasa ya za ka iya gwama wanda wancan sai ibn qayyim ya gwama su a cikin muftahul janna yana cewa za a bar al'umma ba za a gushe duniyan nan akwai mutanen kwarai a cikin ta ba ko da ba su da yawa har sai dab da hura kaho yayi to a lokacin nan sai a to ta irin iska kamar nasimu sabah tana fulful fulful ful tana zare ran muminai a hankali a hankali duk inda wani mai imani na buga misali a unguwa ya mutu to kuma zai wahala a mai da irin shi duk inda wani malami ya rasu zai wahala a mai da irin shi to kuma haka muke kusan har yanzu mun kamo hanyar mata gangara don ba hawa muke yi ba saboda haka in lokacin yayi to masu imani sai su mutu domin la taqumu sa'a illa ala ashraril qaumi ko ashrarin nas ba za a hura kaho ba face duk wani suka rage a bayan kasashe ɗaru ne irin su ne masu yin zina a bakin hanya a gaje gadin ka iska mutum da yarinya ya kwanta a kan tudu in ka imani da yawa ne zaka daga ka ce to ai da kudin koma can jiki masallacin nan bayan shagon can sauki sauki sun ba a gani da yawa amma kai ya wayewa maki dama da wani yanzu kai in kajin da ke fitsara a Najeriya wa ki da wani na taɓa zuwa Lagos shekara kamar wajen ashirin baya ina ɗan ƙaramin sosai sai wani na bakunce shi ran asabar lahadi sai mu je yawo sai kai can bakin teku to ni nan ban saba ganin teku a arewa ba teku a nan da na je sai na ga yadda mata suke a tuɓe sai ɗan kamfai sai na ga wani ƙato shi ma daga jiran wando jago ya kwanta da ita a kan yashi sai jiki na kawai kama rawa karkarkar to a ban saba ganin mana haka wala ba a jiki na ce ba ɗan wani ce ka gane raba da wurin nan to ina shekara ashirin baya yanzu kun kace ai wata kila ban ya wuce haka dan naga an cigaba ma ana yin bukata ciyawa yanzu a wajen tana so ai kun dan taba leka ne ko yawwa Allah ya rufa mana asiri yan uwa so abin zai yi muni ya yi muni yanzu ba can ba mu ma ha'anan ana yi ha'anan ana yi wanda da za ka ga mutum mace ko mutum daga jeren wando a ƙasar shehu usman ai ba zai yi ba ƙasar shehu usman mutum daga jeren wando ko su ta hutu ba lilibe jikinta ko da dai ba hijabi ta yi abu ko na atamfani. amma yau kuma duk abu ya zama kawanci me yi ma dariya ake mata kai ma da karike Allah ta dariya ake mata duk wanda ya ganka zuka bar gemu da wandan ka iya kwabri ta karo kan na shi kuma ka zama ustaz kenan wannan shi ne sabon rayuwa shi aure shi amma wanda kake da ta fitsara ba sabuwa ba ce sai mai da kai sabon dai abin da annabi ke cewa ba da islamu gariba musulunci ya zama daman bako ya fara fa sai udu gariba zai kuma koma yana bakon fatuba ko liwa Da lil ba, ma da ga wannan bakin Allah ya ke mana saboda ta Abu sufiyan ya ce lokacin da musunci ya kafu ya kai komai wa sha'at akhbaru tawajjuh rasul ila makata, kuma labari ya yadu cewa mamban Allah fa yana shirye-shiryen tuwa maka ne liyaftaha dan ya bude ta daqat alayya al-ardu bima sai duniya ta mun kunci ga baki dayanta duk da kofa da take da shi kuma ya tsaya mishi wa qallat ila aina adhhab ta mun karanci nake tambayar kaina ina zan ne ina kama hanya yanzu wa man ashab da wa tafi ina zan kama hanya da wa kuma zan tafi wa ma man akun ni da wa za mu gani shi da wa duk abubuwan su rikici su mace tu zaujati wa auladi wa kuntu tahayyau lil khuruji min makkata فقد أوشك وصول محمد وإني la mahala in adrakani al muslimun da ya gama haɗawa ya rasa sanar da sai zo wajen matarsa da yayansa ya tara su to ku shirya mu bagari don duk ya rage manzon Allah ya shigo garin Makka ni ko na san har idan ya shigo garin Makka to kwana ya kare saboda shi ya san me ya san irin guba da ya zuwa musulunci ya san irin barna da yayi saboda ka in an kama shi kwanan shi ya kare saboda haka faƙaluli sai ƴaƴan da matar sai suka ce mu amma ana laka an tasbira an al'araba wal ajama ardanat li muhammadin bi ta'a kullum idan Allah ya taimake ka da macen kwarai takan dora ka akan turban kwarai duk da kana dukiya ko baka dukiya idan kana dukiyar dukiyar ba ta rufe mata ido har ta kasa gane gaskiya wani mu bauta mu Allah domin wa'annan kayan da kake gani a hannunmu amana ce idan ba mu bauta mu Allah ba za mu waye gari wannan kayan su zama mana kaska a kabarinmu Wani ya kamata mu yi kaza Wani mu yi kaza wani baya son a gaya mishi da kin fara faɗi ma sai ku yi faɗa wani 'ya'yan shi ne ke tura shi akan hanya babu lokaci ya yi da ya kamata mu tuba a daina wannan barna tun da sauran karfin ka kake shaye-shaye kake yan bebe har yanzu lokaci bai ka tuba alami anil na amanu an sha kulubu kuma dhikrillah lokaci bai ba har yanzu zukatan masu imani su lauraya su girgiza su dawo su bi Allah sai yaushe sai an mutu to irin wannan ne suka gaya babansu kar ka manta sarki ne amma in yi shiga musulunci dole ba asara ko ba ka wani tun da ba sarki wani yanzu da zarar ya yi imani ya zama daga cikin mambobin musulmi ko za a girmama ka ba dai ka zama manzo kuma za a maka biyayya ba irin yadda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ka dan da kasa ko da baya to amma ka musulunta ya fi dacewa ko ka tsaya ka nace sai an yi da kai dole ka gane gaskiya ya kamata ka yi shi sa gaskiya ya kamata ka rike ta ba wai sai an bane kuwa da kai ba ka yi kokari ka gane ta to ka bi ta umar ɗan kaɗafi na cewa ba a gane gaskiya ta hanyar mazaje gaskiya ake ganewa kana ka gano wasuwa da wasu ke binta amma har in ba gane mata ba ka ɗauka kawai duk namijin da ya rawa da ya to mutumin gaskiya ne zaka bi boka baka sani ba amma gano gaskiyar sai abubuwan su yi ma kyawu suka ce lokaci bai ba har yanzu bayan larabawa da ajamawa inda ba larabawa ba duk su yi miƙa wuya ga baki ɗaya sun yi imani da mabu sallahu alaihi wasallama ga baki ɗaya sun koma su ne mai ɗa'a wa naka dinahu sun yi imani sun miƙa wuya da addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ta mata zalo musirran ala adawati har yanzu ba hukunce ba kana na akan kiyaye karshe wa kunta aulan nasi bi ta'yidihi wa nasrihi alhali kai yafi dacewa tun farkon farin farawa ka taimaka mai ka goyi bayan shi wa ma zalu bi in ji abu sufyan wa ma zalu bi ya afifunani ala dini muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ni fi hatta sharaha Allahu sadari lil Islam ba su gushe ba suna jan hankali na suna gaya min nan ce gaskiya take suna gaya min kai imani suna gaya min kai kaza suna gaya min kai kaza har ubangiji ya bude kirjira ya kwarara min imani a ciki yanzu na yi kaso shiga musulunci amma ta ina zan fara an gane ku to manzo da ya kamo hanya ni kuma ina son musuluncin nan to ina zani zan gudu ne bangaren daga baya zo yi imani ko za a yi domin ko da ana neman ka har idan ka zo ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka gama ki ka samu kariya ka ga washi ai neman shi ake yi da aka bai maka washi ya gudu wanda ya kashe hamza aka neman ya tsere to na zashi in yi ne ɗaifa yanzu an fi ƙarfinsu in yi nan an fi ƙarfinsu sai ce to yanzu ina zashi sai wani ya ce mai da shawararsa ya tsallaka ruwa kawai ya bagari sai aka ce duk inda ka je a duniya sai wannan addinin muhammad ya kamo ka don kullum jama'a da suke shi yasa addinin nan wallahi sai ya kai inda baka tsammani ba sai ka mutu ma ya tsallaka gidanku ya kara a gidan gaba kana iya kashe musulmi amma islaman bai mutuwa ha bada, domin da yana mutuwa wa'inda suka wuce korunan adida na baya sun fi mu karfi dabara da iya kashe shi amma alkawarin Allah ne za su bata kuɗi mai tarin yawa billions of dollars dutch mark euro sefa da riyal da komai za a kashe duk wata sarara wani kwarkwado da kwana da kasar musulunci zai samu karuwa sai an dode ta amma kana rufe na sefar can shi da qur'ani ya ce ake da su mana innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum la yasuddu an sabilillah fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasara summa yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yusharun su inda kai take ce za a sa kudin za a sa kudin za a yi za a yi amma a banza musuncin ya ci gaba wannan ke ƙara ba mai da'awa kwanciyar hankali ya san dai alƙawarin Allah ne ko baka sa hannu ba za a yi ko ka yi ko za a yi kuma Allah zai kawo al'umma da ko ba su rabu ɗan istan gari ne ɗan wuta su taimaka ma addinin ya yi gaba na laha layin yansuru hadha din walau bi aqwamin la khalaqa Allah zai taimaki addinin da wasu al'umma ko da ba su rabu hakan ya tabbata a Khaibar wani ya taho ya runguji jama'a ya kashe ya kashe shi ma ya ciwo ya koma gefe daya sanya takobin shi ya fada kai ya mutu dama cikin yaƙi annabi ce wannan dan wuta ne ba gashi kuma ya jihadi gashi daga madina yake gashi musulmi ne amma an ce dan wuta ne sai wani ya mai zaman dako fata rabas ya rinka bin shi a hankali a hankali har ya je ga yanda ya kashe kanshi sai rugo ya cewa wallahi huwa min ahli nar don ga yanda ya mutu kaga mutum ne wanda Allah ya wuce dan wuta ne amma kuma ya taimaki addinin kuma da shi Abu Sufyan ya ce to yanzu dai gashin ya za a yi qumtu min tawi nan take ne miƙe shine min tawi wa qultu li gulami lana nukan wa yace sai na miƙe na ce mu ni yaro na tashi shirya mana abin hawa nukan kamar taguwa wa farasan da doki wa akhastu ma'i ibni ja'far na dauki dana mai suna ja'far waja'alna nuzidu saira mu kama hanya muna sauri muna sauri muna so mu dade su a hanya kafin ya shigo madina kafin ya shigo makka haka suka dinga yi nahawal abwa abwa gari ne gashi nan a tsohuwar hanyar makka wanda ya baro madina zai biyo ta yankin badar tarabonga inda katin in najeriya yake saboda haka za ka ga abuwa a wannan wurin tsohuwar hanya abuwa tana nan wannan wurin saboda haka idan ka to za ka iske shi yanzu amma ba abin wurin yanzu akwai khattu sai wanda ake ce mai khattul hajjira shi ake bi sabon titi ne mai yan tagwayen hanyoyi kowace hanya ɗaya kusan mota biyar ke iya tafiya a jere ba komai ba nan ba da biyun ma za su tafi sai ana la'aura da kota illa billahi a ya kamo hanya cikin sauri don ya riski ma'aiki salasalama a hanya ko da a kai shi da aka kai shi a hanya da a ce an iska sarki mai cikakken iko a cikin gida an kai shi da mutuwa a gida akwai alamun tsoro an biyo ka ne ka tsere amma a waje sai a ɗauka yaƙi ake yi shi sa wani da aka zo kama shi jarumi ne aka zo kama shi a gida a an gama komai da komai ya hutu zai bi yan sanda sai ce a kudan tsaya sai ya zo kofa gidan ya dan turjiya ya motsa kasa ya motsa kasa ya gurgurga aka ce me yake da wuce saboda in jama'a sun gani da san ba ha kawai na wuce ba sai tukuna na shawuya aka aka shawu aka ba mu maza kuma wahala kafin na wuce ala ayi halin yace na toho na kamo hanya baina makka wal madina faqad balagani anna muhammadan nazala fiha tsakanin maka da madina sai aka bar labarin ai manzon Allah ya sauka a abwa ma'ana zaman mutu kenan ko walla maktarabtu minha tanakartu hatta la ya'rifuni ahadun fa uqtalu qabla an asila ila nabi wa a'linu islami bayna yadayhi yanzu ya dai kaza na baku labarin washi sai dai ban je karshe ba sai wani ba washi labarin ka koma ka musulunta shi kuma ya san washi yana cikin wanted wanda ake nema to yanzu zai sai aka ce mishi ai idan ka je duyan za ka yi inda ka samu ka je gabansa dan kalmar shahada kafira. amma kamar yau ne kama ka hanya na ya kashewa saboda ka yi tuho madina kawai kamun hanya shi kada dan ba wata mafita a duniya in ba ka kai manzon Allah ba sallallahu haka ya kamo hanya ya taho ya zo madina ya shigo cikin ta kawai to musallaci yana zuwa ya iske manzon Allah a zaune haka kan shi a ƙasa sallallahu yana zuwa ya ce ya rasulullah ya kalli sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce man ant ya ce ana wash ya kalle sama ka saboda kun san irin abin da ya mai a baya ya duba sai ya ce an ta washe ce ya ce eh, ta'al idris suna na bai ne kai farkar ta'ami zauna anan kamar labarin ya kashe babana ya labarta mai tun daga farko har ƙarshe baban kaji kaji yadda aka yi kudi aka ba na fitar hankali miliyoyi aka ce in kashe shi kawai ba a buƙatar wani yaƙi na kawai in bi shi duk inda ya zaga in bi shi kawai in kashe shi shi kadai na an gaba yaƙi tun a da ashe akwai wanda ake ba kudi su kashe mutane har yanzu ma ana ba kudin ana kashe wasu ko ba ka bane daga mutum liman ne yana sallah fi mihrabi ka harbe shi a daren juma'a da asuba yana sallah asuba wace irin wauta ta wuce wannan ai wasu barayi sun kama wani mutum a can gidan na ungodosa da aka muka mai karfe ya ce ashhadu an la ilaha illa ce kare kake ba za mu kashe ka wannan sai ya kalmar shahada suka ce wallahi mun kashe ka kamo ne mana ba za mu kashe ka da ke mai kwauri aka sake shi dan karin na sallah Silawar qur'ani goshi a ƙasa ka harbe shi a nan kwiri wacce wuta ci ta wuce wannan ya zai wani da kai ka? wallahi ba zai barka ba na sallah ka harbe shi hawa ya kuwa saboda kuɗi me zaka ce su kan baka wanda ko tara ma aka biliyan din da ake ta ambata na kudin mai wasu biliyan 20 sun kwanta a wani banki a kwance ko su aka baka wallahi sai ka kai ran da sai sun dame ka da baka za su yi wallahi domin zaka ci zaka sha zaka yi tebe da ciwo da yawa zai kama ka ka ji zaka yi lasu kwayar sani me kuma amfani kai ba salon nafila ba dan baka irin ta kai ba wannan ba baka iyawa a haɗa ka rikici da likitocin asibiti kullum bakar lafiya su bayan Allah yadda Allah ta fice komai a duniya ita ake nema saboda haka da ya toho yana zuwa bayan ya ba shi labari saboda bakin cikin abinda wahashi wa ma'aiki ta salama sai ce mai ka yi imani na imani ba na hannunka maka baya sai ce mai amma ka dan boye a wani wuri in je na ganin fuskarka sau durin na ganka a gabana sai ka tuno min babana shine hamza bin abin mutane da na ganka sai in tuno wanda ka shi musulunci kam ka shiga kuma ka tsaru daga a kashe ka jininka bai tabuwa amma ka dan kauce ka to yanzu sai abu su biya ya gane in dai na to aka gane na a hanya za a kashe ni tunda kafin ka zo kan mamman Allah akwai dakaru a gaba kun san yana kasu sojoji gida nawa ne gida biyar ko yawa akwai yan gaba akwai maimana akwai maisara akwai kal wai masu tsaya a baya shi tsakiya yake to wai su ne kal a tsakiya ma ba shi kada yake ba saboda shugaba da muhimmanci idan aka yi shi abin ta ta tafi kenan shi yasa Anas Nadir da ya zo filin Badar aka ce mishi ina zaka Anas Sa'ad bin Abi Ubada babban shugaban mutanen Madina yace ina zaka Anas yace a'a ina rasu aka ce ai manzon Allah ya mutu yace ah, to idan har manzon Allah ya rasu me amfani rayuwa ai mu tafi mutu ga baki daya gara gobe kiyama a da mu akan abin da ya mutu shi ma shi yasa bai kowa ba shi annan ya shahada Anas dan ga gashi na Abu Khari siyar wal magazi ana cewa shi kaɗai ne ya ji kanshin aljanna a duniya kafin ya ji cikin ta duk cewa la jin kanshin aljanna a can wajen saboda ka yan uwa Abu Sufyan ya a tausayi dabara sai ya tsaya ya nemi abin da kamar rawani sai ya rufe fuskarsa ya rufe ta shi ta nakara yadda ba ka iya gane shi sai ka ɗauka wani sahabi ne ba za ka ɗauka shi ba shi kuma ya yi haka ne li Allah yi kutal don kada a kashe shi don da wani ya gai shi to sai dai a kai labarin cewa Allah mun kashe wani ni kuma na yi haka ne don in samu saduwa da ma'aiki in bayyana na yi imani a gaban shi wa wadaitu amshi ala na hawa min milin ya ce na sauka da kan dabbar da kafa nake tafiya da kafa ga sarki mai hukayen kaya da wani abu da kafa yake tafiya kwacin mili mil ya fi kilomita wa talayin musulmin talayin su ne 'yan leƙen asiri tambi ma'ana muyammima shi tara makka su ko sa tafiya suna bin dama maka suka nufa domin idan za a yi tafiya sai ka tura yan leƙen asiri tukun a gaba don su gyara maka hanya ba kawai za ka tafi da jiniya ba ne baka san da ka ba ana yi haɗa maka tugu ka haɗa rani. shi ma aiki sassana masu ya tura gaba in ya tura gaba tukun a kilarin hanya kafin ya zo sai ya wuce baya kuma sai an baro su a baya dan kada wasu yi mamaye ta baya su afka ma'aiki Sallahu alaihi wasallama su yana tafiya a hanya yana ganin ss na mazan Allah suna tafiya kuma sun kama hanyar makani sai ya gamu da su ya wuce a irin wannan taken ne kake iya rubutu idan kana suna, ta bayan wata mujalla wata yar zakira, kai mai shafi kaman ashirin, mana amal jawasi, fil islam sai ka dauka a ah, duk wani asiri a musulunci ba mutumin kirki ba ne, a ana son su mutanen girki ne sai dai asirin masu ke lekowa hada askin leko asiri na mugayen mutane kuma su yi kokari su ga an hana wannan bannan in ya leko shi bai zai yi ba sai ya koma ya turo wa'ansu su wayancin da kaki suke zuwa so gugu da wurin a ga an hana bannan ta ah, ya ce a gana abin nan wanda ya faɗa kusa da kai ke. to amma in kai baka da aikin yi sai dai ka liƙa addini sharri to ai za ka leko tsiyafa amma don zai leko abin kirki ya faɗa wannan ya yi tarayya da wa'innan dangin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina kallon su a bakin hanya suna wucewa ni ma ina kama ni ma na kama hanya jama'atan isa jama'a wani ta wuce wa'anna masu su wuce fa kuntu atanaha an tariqihim farqan yace sai na kasance ina dan kaucewa hanyar su kaucewa hanyar su ina dan rabuwa da hanyar su saboda ne khaufan minhum dan ina jin tsoro kar su gane wa min an ya'rifani ahadun min ashabi muhammadin ina tsoron kaɗe daga cikin sabon annabi ya gane wannan abu sufyan ne ina za shi makiyin allah wa ana kadhalika iz tala ar-rasul fi kibi sallallahu alaihi wasallama ina kan haka ina cikin tafiya a haka a haka kawai kin suga manzon Allah ya bayyana a cikin tawagarsa da suke zagaye da shi yace fatasaddaitu lahu wa qaftu tilqahu kawai ina ganin sa sun tare shi haka na zo gaban dokinsa na tsaya a wannan kuma lafiya shi ne ta saddaitu na zo na tsaya yi kawo waje yake ne mai kab da kab gani gashi wa rastu an waje fama in mala a ainihi minni yanzu na tsaya nan aiko ma ya kare ko sai na kware fuskata don ya ganni yanzu yana leƙawa ya ganne maka ido hudu wa arafa ni ya gane ni hatta an araba anni sai ya kauda kan dukinsa ma'ana ya kare ya juya kawai da kama tafiya ila na tun ukura na tsaya wani shaka sai ya juya doki misali sai nan wurin fatahawaltu ila na wajen shi sai na ƙara komawa na sake tare shi fa ba wa hawala wajahu ya ƙara kauce min dai ya kuma juya fuskarsa. yace fa tahawaltu ila nahiyati wajhihi na ƙara koma na shawo kansa na ƙara tsayawa da gaba gare shi hatta fa'al zalika mirara har mamban Allah yayi haka da yawa da yawa da yawa kuntu la ashku wa ana muqbilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayafrahu bi islami yace ni ban shakka bana shakka in dai na tsaya na gaba da mamban Allah babu shakka na imani annabi zai farin ciki da musulunci na wa anna ashabahu sayafrahuna li farihi duk abin ko da manzon Allah zai farin ciki sallallahu alaihi to sahabbai za su yi farin ciki da wannan abu kenan sahabbai za su yi farin cikin na musulunta saboda me saboda annabin Allah ya yi farin ciki to haka ake hagore duk abin da zai faranta ma annabi rai kai ma kana sai shi in ga dan adami na bakin ciki da abin da annabi ke so to imanin shi makahon imani ne duk wanda ka iske aka ce maka wai annabi yayi wannan amma shi na bakin ciki to a tausaya mishi a tausaya mishi to a tausaya ma wannan mutumin saboda me dan bai kawo hanya aiki ba shi ya tabbatar an yi mazan Allah biyayya sama da kowace irin biyayya da ake dan adam a duniya lakin al-muslimin hina ra'au irada rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni tajahham tajahamu li wa aradu anni jami'a yayin ga annabi ya kauce mu in taro shi ya kauce in a tajahamu sai suka fishi ai shi ne abasu fi waje sai koya mu ciki jira bashi izini su karasa aiki a wannan dun sun gane da kowaye saboda haka kowa ya shiru su ma suka kaura kansu da gare ni laqad ne, abubakar fa arada anni ashadu al-iraq abubakar sadiq dama kun san kusan aboki ne ga ma'aiki kuma sa'ad shi ma ya ganni a filin Ga manzon Allah kau da kai shi ma kau da kai da gari ne. wa nazartu ila umar bin khattab Nazartin astalina biha na kalli umar kuma wai na kalle shi ne dan wai in samu dan sauki sauki a zuciyata biha ma'ana kalbahu fa wajadtuhu ashadda i'raban min sahibihi sai na samu Umar ma yafi tsananin kaucewa da ba batare sama da Abubakar Siddiq bal innahu ara innahu agarra bi ahd al-ansar wani mutumin Madina shi kadai ne shi wani mutumin Madina ma haradahu alayya ai sai ya zugo Umar din ma a kaina fa qala lil ansar wannan mutumin Madina ya ce min ya adu wallah ya kasan ba wani sassauci kawai ya kai da ne ai ya kai yin Allah an tallabi kunta tu'zi rasulullah wa tu'zi ashabu tun da ya wuce ba haƙuri ne Ya ce ya kai yin Allah ka kasance kana cutar manzon Allah a garin maka kasan ba wai cuta in doke ka ba kawai in yi wani aiki a addinin Allah na cuce ka da ake lissafin suwaye mabarata a bayan ƙasa abu aliya ya ce kullum man asallaha ta'ala fa huwa mufsidun fil ardi duk wanda ya yi barna a duniya duk wanda ya saba ma Allah so dai to mai barna ne a bayan kasashe kasu ku wallahu la yuhibbul mufsidin wata riwaya wallahu la yuhibbul fasad Allah bai samu barna kaga mazinaci mai barna ne mashayin giya mai barna ne dan luwadi mai barna ne dan kaza mai barna ne duk wa'annan masu barna a bayan ƙasa ne saboda ne sakamakon aikinsu sukan cutar da musulmi da yawa sakamakon abin suke ana iya hana ruwa sakamakon abin suke ana iya kawo cuta kwalara sakamakon aikin su ana iya kawo kaza saboda ka aikin da suke ba su kaɗai abin ke cuta ba yakan cuci har wanda ba ruwan shi shi da qur'ani ke sa mata kofi tinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khas ba wai wanda ya barna ba shi dole ne zai ga dage kun hana shi don ba ka ba wallahi sai ya hada sai ya kashe ku shi za annabi ce an sura haka zaliman aw mazluman ku taimaka ma dan uwanku zalimi ne ko shi aka zalunta hadha mazluman nasuruhu fa kayfa nasuruhu huwa zalim wannan Allah wannan za mu iya taimaka mai dan shi an zalunce shi wannan azalimi ne ya zame da shi yace ku kwace abin da yake zalunce ma'ana ku hana shi ashe ka hana mutum yayi barna ka taimake shi da an kamo ka a kulle ka sai a ma an zalunce ka taimaka maka aka yi wallahi tunan an baka barar zaki a bayan ƙasa gara arbe ka Allah ya sawake mana ya gaishe ce makiyin Allah wa qad balagta fi adamatin nabi masharik al-ard wa magharibiha kayyaka da annabi makiyin Allah ta kai bangon gabas ta kai bangon yamma na duniya wa ma zal ansari yastatilu alayya wa yarfa'u sawtahu wal yaqtahimunani bi'uyunihim wa yusar wa yusarruna mimman ma'ana alaki au ulaki mutumin nan bai gushe ba yana daga sauti kuma ba fa yake a hankali ba daga murya kenan ya makiyin Allah ka cuci mutane a maka kayi kaza kayi kaza makiyin Allah yace bai gushe ba daga murya a kaina yana kaza yana kaza musulmai kuma ya katahimuna ne ay yanzuruna ilayya nazaran fihi shi ma'ana shidda kowa da ce ya atu wallah sai juya ce kaza wani da wanda bai san ma ya shigo ba yanzu ya san ya shigo kuma waye ya shigo makiyin Allah ne ya shigo kowa ya zara ido yace jama'a da yawa suna ta zura min ido yace wasu runa min ma'ulaki kuma suna jin daɗi su saboda abinda nake samu na wulakanci inda zalika abasartu ammi al-abbas falastu bihi yace nan sai naga abbas san abbas aminsa ne shi ma tunda abbas ko dai kane kowa ga ainihin mahaifin abu sufiya dukkan su uban su guda da na gan shi ya ce da ja'atu ilaihi sai na koma na tafi wurin shi ne lustu ilaihi ai la ja'atu ilaihi sai na koma tafi wurin shi wa kullu zan ce mishi ya ami kad kuntu arju an yafraha rasul sallallahu alaihi wasallam bi islami li qarabati minhu yanzu ne ka gane haka yace abbas na dauka cewa annabi zai farin ciki idan na musulunta saboda kusancin da ke tsakani shi na daya abokina ne na biyu yan uwan juna muke na uku mun sha nono guda wa sharafi fi qaumi kuma ya san matsayina a cikin al'umma ni sarki ne waka duk kana minhu mata alam kai ba sai na gaya maka ba ka san dangantaka tare shi fa kallamahu fiya fiya li yarda anni abbas kai wa magana ko dai amince ka same shi ma'ana zai ɗan kama kafa ko fa qala la la ukallimuhu kalimatan abadan ba'da alladhi ra'aytuhu min iradihi anka illa in sanahat fursa fa inni ujillu rasulullah sallallahu alaihi wa uhabu yace wallahi bazan iya bayan naga annabi na kinka yana da kai ni je ce mishi haka ake duk abin da ka san annabi baya so kar kai mai kwaskwari maka ne kai ba zai shiga ba inda ka san baya so kar kai kuma koya dangantaka take tsakaninka da wani to shi musulunci gaskiya ya sani ba tausayi bane a cikinsa kai kake gani abin ba tausayi ne a wurin Allah ba haka yake ba domin a ɗabi'a irin ta mutum sai ga yaya za a ce ga mace da goyo dan mashin dan a ba a ɗauko ta a mangar da su a mota sai Allah kuma ya kashe uwar kuma ya bayaran shi ya fashe yana wuka tsake kwanta haka inda kai ne mai ce ai ba ta sai anan amma shi Allah bisa adalci da hikimarsa haka shine daidai da an bar uwar wata da ta bata yaran amma ya tashi cikin maraice ya sha wuya shi zai mai siti ya ba Allah so shi haka addini yake saboda haka ba wannan ake kallo ba ubangijin na nesa shi na kusa ubangijin na kusa ni na san annabi bai san wannan abin a na san gwamna bai san abin da ba ma zan kai mashi ba gaskiya ce muke su tsaya kawai in ko za a yi gaskiya sai ran wani ya ɓaci amma in ka ce a'a dole sai kowa ji daɗi zai yi wahala ba taɓa ka damar a duniya ba ba suna Allah bace a duniya inda za a yi gyara to sai ka sha wuya wancan ma zai dan sha wuya an gane ko amma wa in su ta kula da rukun kai da kun shaya in za a yi hakuri kuma za a samu cin nasara subhanallah kuma ana da kyau huta kenan na ɗauka ya zai mutum kawai yake hmm, ai ba zai yi ma'aji ya ce nema abbas magana abbas ya ce wallahi ba zan yi wa manzon allah magana ba da ɗai har abada bayan na ga yanda yanda yake kau da kai da gare ka sai dai in sana hajj fursa sai in samu wata wata dama to wannan babu laifi domin ni laha. wa ahabu ujillu rasulullah ni ina kiran ma'aiki sallallahu alaihi kuma ina shakasa ina tsoro ma'ana in je kamun kafa akan abin da gaba ya so fakultu ya ammi illa man idan idan kai ba za ka iya ba kanin mahaifina babba na to wa za ka haɗa da shi da zai mun jagora ya kai na ga annabi faƙawar laisa laka indi gairu ma samita baka da wani da zan iya haɗa ka da shi ko wata kalma da za ka ji sama da abin da ka ji daga baki na yanzu ma'ana ba za ka samu zai iya shiga gawa ba ya je manzo Allah ce gawa ne ba zai yi ba tun da kaga manzo Allah kawai daga gare ka ta fata mallakan ilham wa rakaba alhazan fushi ma mai ni na rasa yin zai walam albas an ra'aitu ibn ammi ali bin abi talib ina nan an haka ban guje ba sai naga dan gidan Ammi na, dan gidan wa dan gidan abu talib shine ali dan abi talib sai na gaishe a cikin tawagar yaki ya to bude maka shi ma ya ra'ayi fa kallamtuhu fi amri sai ne mushi magana akan al'amari na ko ya iya zama sila ya kai daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li mithla maqalati abbas sai ya gaya mun kwatankwacin abin da baffana abbas ya gaya mu mana su kalmar su iri ɗaya ce da haka ake fa ko da ma'aikatan najeriya ne kalmar su ɗaya ce abin da wancan ya gaya maka shine wancan zai gaya maka to yanzu daga can kankan can ka samu bakwai a tsakiya kuma kowa ba zai shi daban-daban ne kullum masoya Allah kar musu ɗaya ce shi ne mu Allah ke cewa shi su musulmai ma'ana wanda yake adina a cikinsu yana iya jagoranci a cikinsu. su adina dan karami na iya jagoranci a tafi don an san ba zai kai al'umma zuwa ga sharri ba kaga dai ba mutum suke da Abbas ba da aliyu amma kalmar da abbas ya faɗa ita ce aliyu ya gaya mashi, inda zalika raja'atu ila ammil abbas wa qultu tunda shi abbas ma ya ce in an samu dama daga nan sai ce sanin da wajen abbas na tsaya nan na ce mashi ya ammi ya kai babba na idza kunta la tastati an ta'atufa alayya qalba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa kuffa anni zalika rajul alladhi yashtimuni wa yuhurin nasa bishatami bishatami idan ma ba za ka iya ba ma'ana ba za ka iya annabi magana ba a game da ni a game da ni to don Allah ka taimaka min ka raba da wannan mutum ma'ana ka raba da wannan mutumin da yake dirka min zagi kuma yana tunzura mutane a kaina saboda in yi kanace ce mu ya maƙiyin Allah ka ci ma'aiki to wanda bai sani ba sai ya ƙara fushi shi ne tun da jama'a ke su faɗo mu faƙala sifu huli to siffanta min ya yake fa wasabtu hulahu na siffanta mai yadda mutumin yake faƙala dalika nu'man bin haris Allahu akbar nu'man ne dan haris annajari fa asala ilayhi wa qala la sai ya aika a gaya ma wannan bawan Allah Nu'man bin Harith ya ce mishi ya Nu'man إن أبا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أخي وإن يكن رسول صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فيرضى عنه يوما فكيف عنه وما زال به حتى رضي بأن يكف عني وقال لا أعرض له بعد ساعة yace da aka yi mai wani wani shi kenan sai ya aika mishi ya ce ya nu'man yanzu ake wannan maganar abbas ya nu'man ya kai nu'man inna bin ammi rasulullah sallallahu alaihi karka manta inna abbas sufiyan shi fa abu sufyan kai ganin nan ibn ammi rasulullah ma'ana yana dangantaka da ma'aiki shi ko wancan dan najjar ne dan madina ne ansari ne watakila kamar bai san shi ba ne? abu sufiyan ya dangantaka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ibn akhi kuma shi dan dan uwana ne domin haris ai dan uwan abbas tunda uban su guda wa in yakun rasul sallallahu alaihi wasallam sakitan alaihi yau idan ma har kana ganin manzon Allah ya yi shi da shi yau fasiyarda anhu yawman wata rana kuma zai aminta da shi domin idan ya fushi da shi yana kafiri idan ya imani al-islamu ya cikin ma kabla fa kufa anhu ka kame bakinka daga gare shi kyare shakar wa ma zala bihi bai gushe ba ya nemi wannan magana hatta radiya bai an ya kufa anni har sai da wannan mutumin ya yarda cewa shi Nu'man ya yarda cewa to ya kawo bakin shi anni wa qala la a'ridu lahu ba'da sa'a yace shikenan an riga an gama ba zan ƙara kau da kai daga shi bayan dan lokaci watan a takaice yan uwa idan dan adam ya tuwo neman gaskiya ba dole bane zo saboda ka da mukami ba ba sai kuma ka samu da ka zo sai a bude ma kofa kamar hotel ba haka bane in dai har ka cuci wannan addinin ya kamata ka gane yanzu addinin ba ko mukamin ka bane ya zo ko dai ba komai manzo Allah ya yi karfin da kuma zai yi karfin shi wanda sun farko kenan na biyu yan uwa duk abin da mutum ya yi a duniya na barna da tsiyata ku inda ya tube ko ba ga Allah ya zama dan dama can ba abin da ya raba ka da shi in mana tsaye shi amma duk musulmai yan uwanka ne amma mutumin da ya koma ya ɗauki rawanin tsiya da barna ya rataya sai kawo da kai da gare amma nan da ya dawo ya ba Allah ya zama dan uwanka ya zama dangantaka ku da ke tare shi ta fi ƙarfin dangantaka ta jini da dan uwan da ba Allah yake bi ba mu gane wannan abu na uku dinin ta ya ɓaci akan mutum har idan zai dawo ya bi Allah kuma ka fi karfin shi to karka gaba da shi don ban sa amfani kuma to yanzu abu sufiyan duk girman sa an gama da shi manzon Allah ya tuhu da sojin da sun fi karfin wayancan kuma makan za a shiga ba la mahala su raka batun maka tsaya yanzu kuma na gaba da kai ai ba ta da amfani shi sanya da yawa idan aka samu kullewar rikici tsakaninka da saurayi ake da saurin yafiya dattijan ya kwana biyu bai cika saurin yafiya ba riko gari su saboda ka duba yusuf da yan ji abin da suka yi mishi sun sa shi a rijiyar sai da ya kwana uku an so a kashe shi amma allah ya tsare shi an yi an yi an biya aka ɗauko shi ma duk da an ɗauko shi a rijiyar suka sake tsayawa suka sake sai da shi a kai inda ba ake tsammanin ba za ta labarai shi ba duniya kaunin sunan Allah a bayan ƙasa ta juya ta koma daidai Allah ta'ala ya kawo su gaban shi yanzu ya zo minista ga sojoji ga 'yan sanda karfi na hannunsa to kuma zai ce da wannan talakawa ko ba gaba shi sanya lokacin da ya ce musu ana yusuf wa za a kai kadi manna Allahu alaina ni ne yusuf wanda kuma dan uwana ne kuma ubangiji ya ji kanmu ya taimake ma gashi ma inda muka zawo yanzu sha'a a innaka ka anta yusuf yanzu kai ne yusuf din laqad asraka Allahu alaina haka da kansa kiriki da sun ce wallahi Allah ya tsaka ka kanmu to yanzu me ya rage a kai mu mayanka kuwa za a yi tunda mu musulmi muka maka a baya sai ce la la ba alaikum alyawm yawm ya gafiru Allahu lakum kai tsaye ba ku da laifi ubangijin ku Allah ya gafarta muku an yafe duk ya riga ya wuce yasa malaman tafsiri suke cewa watan da za a kulla gashi tsakaninka dan uwanka inda kun san me yake yi ba zai tsinkewa domin in ya ja sai ka biyo shi in ka jashi mai biyo ka mai tsinkewa to sanin irin makama aiki ne ga irin ga wannan al'umma mareniya ta wannan zamani na ƙarshe mai talaucin zuciya wata mara duniya kayan kwalliyarta ya zai gudan ɗan abin da bai ta kara karya ba ya haɗa mu gabar da mun kasiriyawa shekara a da za mu tambaye kanmu kuma mai ya haɗa mu wallahi duk ba wani abin gaske wani watakila kawai dai kai ba fati na kake ba ni ba na fatan ka wannan watakila na taba neman aure kasa ni ya kwace saboda ya fi ni kuɗi wanda haka dai shi ke abubuwa ma'ana sawafin a bayan ƙasa sun yi ƙuri mu gane yan uwa a duk lokacin da muke neman ci nasara sai mun yi yafiya sai mun daure ko rai ya kwace sai an daure in dai kai aka ɓata ma ba addinin aka taba ba to kana iya compromise ka sauki ka bi wannan mutum a tabi amma akan al'amarin Allah ne ba a so da yanzu ba haƙin ka wani, kai baka isa ka ce ka yafewa a rinka zina to wa ke neman yafewa ba mai neman amma ka samu ka mutum da ya rusa maka tanga ka ce na yafe maka wani ya biyo ka a baya fasa maka danjan mota so ki kaza ku yi fada ko ba ka ba ba a san kome zai tashi ba idan kuna fada to shi ka ne ka ce na yafe maka ka tsaya mana in ce in mu tsaya ka tsaya mu yi magana ka ce a'a ka ƙara gudu ba ba shi kenan ba tuti na faruwa amma da tv in ka saka rai sai ya ɓaci fa kan ya ɓacin akwai wahala amma in ya ɓaci akan ka, to kuma sai fa an kwana biyu shi yasa dauki darasi da 'ya'yan yusuf da 'ya'yan yaqub bayan sun baro yusuf suka dawo gida so gane yanzu yusuf ne da muka hada ya makarci shi ne a can dan baba ya ce mu je mu dan bincika mun bincika yana nan kuma da rai muka dawo gida muka ce baba yusuf yana nan to ba ka roƙa mana Allah Allah gafarta mana duba abin da ya ce musu saufa ko astaghfiru lakum rabbi ai ba yanzu ba sai nan gaba kana kaga ba nan take shi ko wancan tace kawai yace Allah ya gafarta muku an riga mutu layi shafin a wuce shi shi ko nace a ah, zan da zan da sai nan gaba sai sa bayan Allah mai kokari mu gano hikimar ubangiji ta alqur'ani a cikin tafiya irin wannan tarihin sabai daɗi gare shi musamman in za mu ɗora tarihin a cikin rigunan kawunanmu gidajenmu tsakaninmu da matanmu da ‘yan uwanmu za mu ji daɗi amma irin abin da ke tasowa na gaba musamman tsakanin musulmai da musulmai wallahi ba ta da amfani kuma shi yin Allah abin da yake nema kenan kullum ya shigo tsakanin ku ya ta zungura muku wuta ya ta hada ku ya ta hada ku har ka ganin gara ma bai hude wanda ke zagin Allah da annabinsa akan wanda ke sallah da kai a masallaci guda me za ka ci mu riba a wannan bangaren Allah ya taimake mu ya rufa mana asiri ya aiki da mu wajen yaɗa wannan addini a ya kasa